a wajejen karfe takwas da rabi na daren alhamis ne maharan da suka zo cikin motoci biyu kirar hilux suka afkawa tashar bincike ta jami'an tsaro da ke ƙauyen laudu a tazarar kilomita goma sha uku kan hanyar sayi lamarin da ya yi sanadin mutuwar fararen hula uku a cewar wata majiyar da ba ta hukuma ba Dr. Bunti Jallo masani a kan sha'anin tsaro mazaunin gundumar ya mai ta biyar ne wato shiyar da ke makwabtaka da ƙauyen da abin ya faru. Wadansu dan ta'adda sun ka kawo hari wasu da gendarmerie da yana kilo goma sha fudu da nyamai bisa hanyar sai. An ka ce uku sun mutu kuma dan ta'adda sun yi gudu da kat kat biyu. kawo lokacin aika wannan rahoto ba wasu bayanai a hukunce to amma wani rahoton majiyar tsaro ya tabbatar da afkuwar lamarin ya kuma kara da cewa maharan su kimanin ishirin sun fito ne daga wajen garin sai cikin motoci biyu inda suka lullube kansu da tamfol da nufin ɓadda kama isowarsu tashar binciken ke da wuya suka shiga buɗe wuta jandarmomi sun maida kakkausan martani sai dai hakan bai hana wa 'yan ta'addan arcewa da motoci uku ba cikinsu guda ta hukumar jandarma da bindiga AK-47 guda sannan mutane uku sun hallaka dukansu farar hula yayin da jandarmomi biyu suka ji rauni waɗanda aka kwantar a asibiti Dr. Binci Jallo na alakanta wani al'amari da karancin matakai a yankin da matsalolin tsaro suka ta'azzara. IAS wannan Alliance des Etats du Sahel an kace bisa a gam sojawa na kasa uku su yi kokowa da dan ta'adda. In kaman sojawan Burkina sun shiga abin da ake ce offensive kamar sun kai hari suna buga ɗaya ta'adda ya kamata a ce namu da na mali su ma sun ka tashi sai a gamu amma in sojan kasa guda kadai ne suna ta kokowa da dan ta'adda wadancan ba su tashi ba me ake yi wanda an kawar fara example dan ta'addan da an kori daga burkina faso sai sai yayi repli niger wannan na zuwa ne kwana guda bayan kisan da 'yan bindiga suka yi wa wani malamin makaranta a ƙauyen bakanta na gundumar makalondi jihar tilaberi sharif isufu shine babban sakataren kungiyar malaman kwantaragi ta sinasef abun da bai da daɗi ne aka aiwatarwa bisan malaman makarantu talatin ga watan oktoba da ya shuɗe ne wa'annan eh, 'yan ta'adda suka zo suka ɗauki wa'annan malaman makarantu mutum biyu to sai eh, ranar laraba shekarun shi kenan kuma suka dawo da wa'annan malaman makarantun a wurin da suka ɗauke su nan kuma wannan wurin ne suka halaka rayuwar shi sannan kuma suka salami wancan gudan wani al'amarin mai nasaba da sha'anin tsaro shine wanda ya wakana a ƙauyen calkam na ƙaramar hukumar torodi kilomita 20 da garin samira a ranar laraba inda aka yi arangama a tsakanin 'yan sa kai da 'yan bindiga matsalolin tsaro a yankin sahel wani abu ne da ake magani kai yana ƙaba tsanantar al'amarin nema ya sa sojoji a ƙasashe uku da abin ya addaba wato mali burkina faso da nishar suka yi juyin mulki da nufin samo mafitar abin sai dai kuma dukkan kokarin da aka sa gaba a cikin gida ko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar da aka kafa ta ios ana iya cewa har yanzu da sauran rina sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger